Amanar so, amanar so, amanar Salamu alaikum. Alhaji Ali ne?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 me yasa kika sake dawa bayan kin san ba kiran ki nazo ba na san irin gurin alkhairi kake zuwa ba gurin shari ba hakan ne ya saka na kira ka ta wannan hanya kuma na san zaka zo amma kina bani babaki bai kamata ki dinga gina rayuwarki akan karya ba ƙarya ta wani bangare ya halatta ina son wata magana nake son mu tattauna ni da kai mai matuƙar muhimmanci kuma idan na kira ka a waya kafin na gama magana ta kake yanke min waya idan na je ofis ɗinka baka bani dama zauna in tattauna da kai hakan ne yasa na amfani da wannan damar domin gayyatar ka ka zo na faɗa abin da ke raina na san baka sani ba cewa amina ta kuma gidan mijinta samu hanyar da za mu yi arziki shi ya sa ma kaf babu wanda na yadda da shi mai harkan nan ne da shi sai da kai idan ka ja bakinka ka yi shuru mu samu arziki har idan kuma ka tsaya ka buɗe zancen nan wani ji to gabaki ɗayan mu mun rasa ta ɓare mana gabaki ɗaya da kani har kai ɗin ta kwaɓe mana <laughs> <coughs> haba oga <coughs> kai fa ka sani fa yanda muke da kai shi fa ciki ba an yi shi wai dan ya ci abinci kawai ya zauna ba har da sai sirri ga fa yanda muke fa sai dai mu bi wannan inuwan mu bi wannan inuwan muna cikin ƙari ai kada ka damu yanda ka faɗa min haka za mu tono mu binne ka haba uga ni wallahi hakka ɓata min rema a tunanin akwai abin da za mu yi da kai in je in faɗa wani ai ka kwantar da hankalinka wannan maganar da ka ni kai in dukiya ta samu miwar shagale walle <laughs> sabida ka bakin ka kanin kafarka ka ja bakin ka yi gum za mu samu dukiya mai yawa za mu ma yadda ranmu yake so Allah oga kwarai da gaske yanzu abin da nake so da kai eh. za ka samu mana layi wanda za mu kulla wannan harka da shi a ci gaba da business baka da matsala sai oga ni ce na dace da rayuwarka yanzu ba ita ba ina son kai bincike a kaina domin ka tabbatar da haka Na san za ka samu duk abin da kake so ga macen da kake son kai rayuwa da ita. A gare ni, ina son kai bincike. Hajara, abin da nake so fahimtar da ke shi ne. Na jima da fahimta, na kuma sani ke a bar soci a zahiri ga dukkanin namiji ba wai ni kawai ba, amma ban san ba baɗinin ki ba. Baɗi ni nama na san yana da kyau duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce shi ne ba shi bane amma ni dai na san ni mutum ya kirkici ka bincika haka harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka Hello? Alhaji Ali na ne. kana son sanin na zaidi yake me kuma ya faru muddin kuma ka saba mana dokokinmu to za ka iya rasa shi domin ko za a yi bashi don Allah kar ku cutar da ɗan uwana don Allah kar ku cutar da shi in kana son shi sai ka bi dokanmu yadda ya kamata kaga kuskura ka saba mana subhanallah ko menene zan iya ba ku in dai dan uwana zai samu kubuta dan Allah ku taimaka min za mu gaya maka inda za ka kai mana kuɗi ku faɗi ko me kuke so ai zan iya yi zan iya yi dan Allah ku taimaka min yawwa shine kawai magana bari in kana son sa kawai ka bi dokan mu ka zauna lafiya yawwa Alallahi wannan. Hello? Kai mutumina! Wallahi ba ka da dama. Ai, ko ni da muke tare da kai ko da yaushe na ji muryan nan ba zan gane kai ba ne ba ballanta na shi bako. Ai, ya san ni ne farin sani ba ƙaramin sani ya mun ba. Idan na kuskura hannu yadda zai gane ni to ga baki ɗaya kwaɓan mu ta yi ruwa. Gaskiya haka ne. kai yanzu abin da nake so da kai eh. da kuma na dai layi ɗayan ko kai mutum kai kai <laughs> me yake faruwa ne menene yake faru kar ka tafi ka barin cikin zulumi ka tsaya ka gaya min me yake damun ka Assalamu alaikum umma Hello, babana. An kira ka a waya kuwa? Eh, an kira ni. Kaga, kakka wani damu hankalinka. Babu dalilin da za ka tashi hankalinka akan wannan abu. Umma, amma me yasa kika fahimci abin a haka? Saboda na fi kowa sanin halin Zaidu. Ba abin da yaron nan ba zai aikata ba saboda son zuciyarsa. Umma, ki bani dama na yi abin da ya kamata tukunna ta kar isa cutuwa saboda haka ban ga dalilin da zaka damu kanka ba da Allah ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da harkokinka na yau da kullum kamar yadda ka saba haka ne ka kwantar da hankalinka kai yadda na ce maka shikenan zan yi yadda kika ce insha Allah to shikenan Allah ya kyauta Allah ya ƙara sutura Allah ya albarka rigima kawai kan me zan tada hankali na saboda zaidu yaro baya ji daga wannan in ya bullo da wannan abu sai ya kara bullo da wannan ba san sa ba ne ba amma dai na san halinsa ba abin da ba zai aikata ba na rashin kirki inna me yake faruwa me yake faruwa ka gaya min ko menene ina da tabbacin cewa zan taimake ka Hajara ta ina zaki iya taimako na ta kowane bangare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 lafiya tun jiya har yanzu ban ga kin canja yanayi ba kwata-kwata. Lafiya lo baba. amma ta haka zai zama lafiya. Na ga ko ka biki canja ba komai biki ba umma ga ki ana kina ta kaiwa kina komowa. Da Allah ki gaya min dona Lafiya lo baba na. Amma ba ba komai ba. Wato al'amarin yaron nan ne Zaidu yake damuna. Ka duba ka ga yadda addu'ar mahaifa take tasiri akan 'ya'yansu. astaghfirullah astaghfirullah ka duba ka ga irin addu'a da nake akan yaran nan amma yadda ka san an shuka dusa hmm, al'amarin zaidu kamar wacce nake yaushe nake zuba ruwa a bayan ƙwarya yi ake yi ake amma al'amarin yaron nan baya mm, mm, mm, baya kullum sai dai gaba yake ƙara yi kuma dan Allah ki hakuri ki ƙara akan wanda ke a baya na san ki da juriya wani abin mun dade a cikin sa kuma Allah subhanahu wataala na cewa inna ma'al usri yusra dukkanin zanni na tare da sarki. ina ji a raina cewa idan ganga ta cika zaki fashewa za ta yi da alama al'amura sun kusa zuwa ƙarshe kuma umma ke kike gaya mana tun kafin a gaya mana a makaranta idan Allah yana son addu'ar da kake sai a jinkirta maka sai a daɗe ba biya maka ba wataƙila kin iya addu'a ne umma shi yasa har yanzu ba a gama biya ba amana duk kada ya dame ki wata rana sai labari insha Allah zai dawo da ke gaba kuma ina tsarin haka ka san mutum garaje ne da shi Allah ba barin bawansa haka dole ko ta yaya ne sai an dan jarrabe shi ta wani bangaren ka duba ka ga dai irin sutura da rufin asiri da ake tattara da shi amma Allah da ikonsa sai jarrabe ta bangaren zaidu ba komai haka zama gwar marayi da yadda Allah ya ji mu wata rana sai labari wata rana komai zai wuce bi izinin Allah haka ne jarrabawa ce Allah ba mu ikon cinye wannan jarrabawa kuma baba kai hakuri kaka ga ina damuwa akan Zaidu ni ba saboda komai nake samun damuwan nan ba saboda kai ne saboda yadda kake kokarin nan kake ka kake koma ya kamata a ce kanku ya zo daidai da kai da ɗan uwanka an ka nan ya taro nan ku haɗu ku zauna abubuwa in sun taso ku tattauna irin na ɗan uwa da ɗan uwa to shi kansa yana dawa taro shi ake yana famun burtsewa komai da lokacin lokacinsa ni kake damu in dai dan tani ne na riga na saba ina iya kokari na naga dai cewa al'amura sun daidaito ba na sanin me ke faruwa idan zai da da daidai sai ga kuma abin ya zo ya faru na san dai wannan duka baya wuce tasiri na abokanai wata rana insha Allah sai gane kuma menene mu yi haƙuri dai mu ci gaba da daurewa dan Allah dai kafin da tara kinkin samu to na gode assalamu alaikum sai na da bayan nan na kuma samun kaina a cikin soyayya domin yanzu ma haka a cikin ta nake sai dai kawai ina fuskantar barazana me yasa ha baya eh. ai ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka ba na tunanin akwai wata mace da za ka ji kana son ta ita ta ji ba ta son ka ba ba wannan macen me tabbatar miki da cewa idan na kai kuka na za a share min hawayena a duk inda na ji sosai ma kuwa kai ma ka san da haka ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka karɓa hakan ya sama na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su. to amma ban da rigima irin taki amina wani lokacin kema ya kake kika san irin kalagayin shayin da nake so. ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayin mu sha Ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi ba. To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma na biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba a ciki sabo. Yalla bai. Gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne na kusan son na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. yan bai ina son ka kyautata mun zato. Ka cire wasu wasi a ranka. Duka abin da ka gana yi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan aikan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a yaushe, ya kamata na yi maka abin da ya fi haka. ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya zuzu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar so da ka ɗauka yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mun hakan ta baka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa Karima, lafiya? Ina je ka tashi da haula wallahi. Kara ka tashi daga nan gon. Karati a annan ɗakin za mu kwana da kai. Da haula.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 kuma shi kenan ta zama ita ce matar da za ka ɗauka ka kai ta gidanka ta zama ita ce jagorar wallahi ki rage kwalama ba ta da kyau Allah kwalama ba kyau kwaɗayi kenan lafiya ah! Soya boka abu malam kun shanye min miji sannan kun shanye min ya Alhaji ma wallahi a tafin an nuna ni ajiya a makawiya ce wannan shi hankali ne wannan ya kamata ai makoci muna san ma an yi text din ai result din da iri ɗaya zai bayar to a dama an yi haka ne da an raina miki hankali ai irin wannan abin ya kamata a ce ka gaya min ne kafin kai to wannan shine dalilin da yasa ka ji wannan tafiyar dole sai an shirya mata Sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no checking for the back of. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Waye suriki. Ka tsallako kargo ka tsallako sabara ka zo ka ci kuɗi. Haba umma wobi. kan mana na hauka. Kin sace kin sace ranka ta kaf. Ni har ta ban da Na zan faɗo mataki. Na yadda. The boss lamented in the same destiny, but the care calamity it is storm and gaze to the basil. Waye Suriki! My film production brought you the blockbuster web series 2021 year. Waye Suriki! Producer Sadia Uwarsoro and executive producer Musa Idris Gana. Script writer Isiaku Magic. Assistant director Jisar Dauna.

will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?